kake wannan alkebba babu ta ranar alkiyama wallahi baka da ita to wani matsayi zaka zo da shi wurin Allah wanda haka ka cewa wai kai za a tambaya addinin mu ya fa an ce ai mu yi an ce mu bari mu bari kai ba kai adda wannan matsayi ba matsayin manzon Allah barka da zuwa Aljawul tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a koda yaushe Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu albarka. A yau muna ɗauke da tsokacin Sheikh Musa Lukuwa zuwa ga sarkin musulmi inda ya ƙara fashin baki a cikin huɗubarsa ta Juma'a game da ganin wata inda ya ce ba laifi bane idan aka ce an ga wata sarkin musulmi ya bayyana an ga wata a ɗau azumi ko kuma ba a gan shi bai ce ba a gani ba. amma kuma laifi ne babba a ce an ga wata ya ce a'a ba za a yi azumi gobe ba ko ba za a yi sallah gobe ba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 To yanzu bari mu ɗauki matsalar ganin wata. Shin shi sarki wani matsayi a gare shi game da ganin wata? Sanar da ya kai mi an matsayinta. Matsayinta malaman sunna sun yi bayani matsayinta kamar ladan ne mai kiran sallah. Me yake waɗa maka? Lokacin sallah ya yi, don haka sarki ya yi sanarwa an ga wata yana faɗa muku lokacin azumi ya ba wai izini na yake badawa ba. sarki ko ya yarda ko bai yarda ba in dai wata ya tabbata azumi yake yi don ba an sa shi ya sanarwa don ba da izini ba a'a don sanarwa ne don ajiya ne kamar mai kiran sallah ya kiran sallah to mai kiran sallah bai kiran sallah ba a sallah to in sarki bai haɗu ba azumi sarki na dan na mai kiran sallah kawai shi dai a matsayin shi ya haɗa mutane an ga wata saboda muryar shi tana tafiya iyakar ta kenan amma ko yayi ko sanarwa ko bai yi sanarwa ba in dai wata ya tabbata yin azumi ya kai in dai mun yarda da shari'u aikin Allah ne in mun yarda ba mun shara'antawa sai Allah to in ka ce a'a sai sarki ya yarda ka ɗauki shi ma kan shi sarki am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ka sa sarki ciki kenan ko faranta. shi ma sarki sai ya yarda sai sarki ya yadda ba sai sarki ya yadda ba duk mallamin da yake sai sarki wanda dai azumin sarki bai sanarwa ba aikin banza katon banza ne jahili bai sa addini ba in ko ba katon banza haka jahili ba ka sa rana mun yi magana mun gayyaci mallaman sarki sarki ya gayyata muna mallaman shi mu zauna da su mana in dai izini na sai yayi to ba sai yayi ba mu abin da muke gaya muku kenan ba sai sarki ya faɗi ba in eh, ya faɗi walillahi alhamdu ayi don sarki bai taɓa sanarwar ganin watan azumi ba mun ka ɗauka azumi ko kun taɓa sani haka sarki ya taɓa sanarwar ganin watan sallah ba mu yi sallah ba amma a gani ya ƙi sanarwa to kamar ladan na rana ta faɗi ya ƙi kiran sallah shi kenan ba ku sallah magariba kun ga rana ta faɗi amma ladan bai kira ba ku sallah in ladan ya yi tawaye ga kiran sallah sai ku bar sallah in sarki ya tawaye ga faɗin ganin wata sai ku bar azumi azumi da sallah duk ɗaya ne guda ne aikin sarki sanarwa mutane su jiya ba izini ya kai ba am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ai ba a sa sarki da za abokin tarayya Allah shi ma shar'antawa ya kai ba sarki bai da ikon shar'antawa raka'a guda bai da ikon ya ce ai ai ko zikiri guda bai da iko ya ce a yi a yi, sai in akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma saboda wauta saboda jahilci kun san akwai wata majalisa wadda ta ji kunya wadda ta taɓe ta ji kunya kamar majalisar da aka ce ma majalisar koli ta addinin musulunci akwai majalisar ta jikuna ka wata aka ce majalisar koli ta addinin musulunci amma shugaban ta bai ya karanta habari majalisar koli ta addinin musulunci shugaban ta bai a habari ba shin wannan majalisa ta ji kunya ko bata ji ba ta ji kunya in majalisa za ku kusa wanda ya san addini in dai majalisar koli ta ta addinin musulunci kai ko majalisar ainihin sakkwato ɗaya an ka ce ta addinin musulunci aka ce an samu ta shugaba jahilin da bai san addini ba kun san an lalata wannan majalisa din gaskiya ce muke faɗi wannan haka ba gaskiya ba ce ya karanta a kira shi ya karanta ahadari din Muhammadu Bello bai ya karanta ahadari Sheikh Usmanu ba malama addini ba je da su ya kamata a ɗauko katon jahiliya azabi su gare ta inda ba cin amana addini ba ai bai kamata ba ba jahili a daidai da kujeran nan ba malami addini shi a daidai da kujeran saboda haka ba su kojin kunya shugaban majalisar koli ta addinin musulunci ya yadda da kaza ya yadda da kaza amma kuma ira karanta ahadari a jiyayen shugaban majalisar koli na addinin musulunci karanta ahadari bai iyawa ku ji sarkin kano lokacin da aka naɗa shi shi ya yi juma'a ta farko kuma ya karanta ba mai kyau an yi haka na ko ba yi ba to wanga sai dai muku gungumiya o jara wani ya za alkiba ya rufe baki a an ce ya ga ya ji gara mun bai addini ba mu na huce cikin addini kuma wai saboda jahilci har ya buɗe bakin shi ya ce ina ruwanka in an ce ka ɗauka ka ɗauka in an ce ka aje ka aje ba mi ruwanka mu za a tambaya to haɗa mana matsayin da aggare ka farfaje alkiyama wanda tsirara kai za ka tashi kuma ka ce kai za a tambaya addinin tsirara haka kake wannan alkiyama babu ta ranar alkiyama wallahi baka da ita to wani matsayi za ka zo da shi wurin Allah wanda haka ka cewa wai kai za a tambaya addinin mu ya fa an ce ai mu yi sai an ce mu bari mu bari kai ba kai adda wannan matsayi ba matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba matsayin ka bane wallahi riga ta yi ma yawa kai ba kai suka sa wannan rigar ba ka ce in nice ai ai in nice a bari a bari kai da awwa kuma ka ce wai kai za a tambaya ko manzon Allah ba a ce shi za a tambaya addinin mu ba abinda za a tambaya a tambaya ta ya yi da sako mun karɓa mu kuma a tambaye mu an aiko muna manzo mun bi wala nas'alan allazina ursila ilaikum wala nas'alan al-mursalin shi ma tambayar da za a yi mai da ya yi da zako mi aka yi wa karɓa amma ba ce shi za a tambaya addinin mu ba wanda ya yi gaskiya da wanda bai yi ba shi shi zai tsere mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainallahi tarjuman فينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه to annabi ya ce ko mu sai an tambaye shi kai ko ka ce a'a mu yi kaza a tambaya to da kai da annabi wa za mu dauki maganar shi annabi ya ce kowanku sai an tambaye shi kuma sai ya kare kai ne kai ko ka ce a eh an ce mu eh, mu eh an ce mu bari mu bari shi kenan kai za a tambaya to da kai da annabi wa da gaskiya mun tabbatar da cewa ba kai za a tambaya mu mu za a tambaya don haka wallahi ka ce wai a ce an ga wata ka ce ga ai azumi wannan ba mu tare da kai kuma kwacce a bi ka ba za mu bi ka ba sai dai mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da yace sumu li ru'yati wa aqilu li ru'yati ku yi azumi saboda ganin wata ku sha ruwa saboda ganin wata mu maganar nan ta manzon Allah tana nan muna na akan ta sha Allahu har rayuwar mu ta kare har rayuwa ta kare wani ya zaka yi muna gada-gada ya yi muna banga-banga ya ce mu aje ta ga wani ilimi da ya hito sabo ilimin na'ura wanda zai gwada maka shekara ɗari yadda kowane wata da zai hita babu ruwanmu da wannan dan manzo Allah bai ce mana za ta zo ba kuma manzo Allah ba ya faɗa mana har da jizya ga akwai lokacin da za a ɗauke ta lokacin annabi Isa ba duk abin da za a yi har alkiyama manzo Allah ya faɗa mana amma manzo Allah ya faɗa mana ganin watan ga mu ni ru'yatihi wa abtilu ni ru'yatihi manzo Allah ya ce muna akwai lokacin da zai bar aiki sai dai ayi aiki da na'ura manzo Allah ya faɗi to in manzo Allah bai faɗi ba to Allah kuma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ashe kenan musuluncin bai cika ba lokacin manzo Allah in dai har manzo Allah bai wadi kuma akwai shi akwai abin da manzo Allah bai yi da sako ba don haka magana wai akwai wata na'ura da za ta zo akwai na'urar da za ta zo wadda ita za ta gwada maka wata ba sai ka duba ba a aje sumu li ru'yatihi wa aqiru li ru'yati a aje ta gehe an samu ci gaba ci gaban yan baya ko ba ci gaban mai gina rijiya ci gaban yan baya ne ci gaban jahilai ci gaban yahudawa ci gaban yahudawa ne ba ci gaban musulmi ba musulmi kan abinda a ci gaba gare su rika maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sumu bi ru'yatihi wa aqiru li ru'yatihi ita a ci gaba gare mu mu musulmi duk abin da za a kawo mana mu mun san wallahi ci baya ne ba ci gaba bane mu muna nan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bi bar manzon Allah ya kama wani ba mu hana shi ba amma ya san da cewa zai samu mummunan makoma don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wa qalu ya rasulullahi wa man ya aba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba manzo Allah ya ce kowa cikin al'umma ta yana shiga aljanna sai wanda bai bukata suka ce manzo Allah akwai mai kin shiga aljanna yace eh wanda yayi min da'a zai shiga aljanna wanda ya saba min zai shiga wuta don haka wallahi in ka bi sarki ka bar manzon Allah wallahi dan wuta kake sai in ka dawo kowa ka bi in ka bar manzon Allah ka sa manzon Allah ka tabbata dan wuta manzon Allah da bakin shi ya faɗi wannan don haka ba a saba ma manzon Allah in Allah na so a saba manzo Allah zai aiko shi kuma su sarakuna da shugabanni ba wai wani yace ai musu da'a ba ai Allah ne yace ai musu da'a hadisai nawa Allah yace ai ma shugaba da'a amma shugaba gai ya hurci hurumin shi dama inda ke kawo tacce ce ka hurci hurumin ka ko tsakaninka da 'ya'yanka in ka hurci hurumin ka ba za ka ji daɗi da su ba ko tsakaninka da matanka in ka hurta huruminka ba za ka ji daɗi ba to abinda aka so shugaba ya tsaya ga hurumi ne babu wanda Allah ya yi faɗa a yi mai ɗa'a kamar shugabanni amma su tsaya ga huruminsu gaf su shiga hurumin Allah gaf su shiga hurumin Allah su tsaya ga huruminsu ma'ana gaf su gifta ma wata matsala ta addini gaf su gifta ma wani hukunci na Allah na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun gitta mishi ba za a bi su ba annabi ya ce ba abin su alal mar'il muslim asam wa ta'a fima ahabba wa kariha idza umira bi ta'atillah wa idza umira bi ma'siyatin fala sama wala da aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ce wajibi ne akan mutum musulmi ya saurara yayi da'a ni annabi ka nuhi ga shugabanni a saurare su a yi musu da'a in an kai umarni da da'a ga Allah dole ne in shugaba ce awa Allah da'a dole ne ka bi shi ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba ko ya yi maka shawa ko baka shawa duk wani abin ne ya bata maka rai in dai shugabanka ne ya ce kai wannan dole ka bi wannan ka da shugabanci kenan sai manzo Allah ce in an kai horo da ayi ma Allah da'a amma idan aka yi horo a saba ma Allah to manzon Allah da bakin shi yace fala sam'a wala ta'a ba ji ba saurarawa ba da don haka shugabanni ku ji matsayinku matsayinku na ayi muku da'a na ga duk abin da bai saba musulunci ba amma duk ku tsaya ga hurumin ku duk ku shiga hurumin Allah duk ku shiga hurumin shari'a in kun ka shiga hurumin Allah annabi yace ga ayi muku da in kun yi horo da saba ma Allah annabi yace ga abi ku ga ma saurare ku ba sauraren ku wannan ita ce magana ta gaskiya saboda haka addinin ga shar'antawa haƙƙin wane ya musulmi haƙƙin wane haƙƙin Allah ne To kun dai ji jawabin nasa, me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku. Mun gode da sauran mu da kuka yi.